madaukakin sarki ya sake dawa da mu kan karatunmu na muwaffaq imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ne abbas Don ba manta ba yau dai ina jin muna hudu ko daren biyar ga watan rajab shekarar musulunci ta 1434 wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladi insha Allahu karatunmu zai tashi kitabu salatul layl kitabu salatil layl babu ma jaa fi salatil layl wannan babi da babuka guda biyu sun ka gabatai dukansu dai kusan suna magana kan abu guda da kuma babin da attahe wanda zai kara fayyace muna mi ake kira da salatun laili ko kuma ka ce qiyamu ramadana ko kuma a ce at-tarawihu ko kuma a ce al-witr duk suna abu guda ne da ka ce qiyamu ramadan ko ka ce qiyamul laili wannan in ba ga ramadan ba ko ka ce al-witr ko ka ce a tarawihu inga na ramadana na duk dai sallar da aka yi cikin dare wadda za ka yi tsakanin isha'i zuwa subahin keto alfijiri abinda za ka yi wannan lokacin shi aka ce makiyamun lai kasancewa tun in cikin ramadana sai a ce ramadan sannan malamai sukan sa mata suna a tarawih ala kulli halin dai bari mu a babuka guda biyu sun ka gabata babu na farko ya nuna muna falalan qiyamu ramadan babu na biyu sai ba mu bayani kan asalin jam'i a qiyamu ramadan na cewa sunna ta ta dan sallah sallan ya taba yi sannan Umar ya saki asasawa sannan daga lokacinsa aka ɗore kan haka nan yau mina hada kenan abun ba a bane wannan babu za mu tashi kansa zai ba mu falalar sallar kuma ta yanayin gajiya ko ko in ka saba yi wata ran ta dauro baka saba baka samu yi ba malam yace kitabu salatin layli babu ma jaa fi salatin layli حدثني يحيى عن مالك عن محمد الم... عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة wannan hadisi ya inganta a hanyoyi da dama mausulai sai dai nan ya hito an yi ibahani malam ya ce daga malik imamu ya ya ce daga imamu malikin wannan mun sai shi daga muhammad ibn al-munkadiri ibn abdullahi ibn al-hudayri at-taymi al-madani ثقة فاضل من yana cikin tabaka ta uku kuma da husaba ba ji rawalahu ba ana ce su shi wannan muhammadin munkadari rawalahu saba duk bukhari da muslim da abu dawon tirmidhi da sa na majah sun fi da hadisin sa dika ne kwarai da gaske yana cikin tabaqatu salisa an sa'id ibn jubair daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair shi ma thiqatun sabtun faqihun shi ma min at-tabaqati salisa tabaka suke guda da muhammad ibn munkadir sai dai sa'id ibn jubair shi an malamin muhammad ibn munkadir a wannan hadisi sa'id ibn jubair mun san shi malamina na almajirin abdullahi bin abbasin da sahabbai da dama sannan kuma jarumina na sannan yana daga cikin wanda yana cikin mujabud da'awa idan ya roka Allah nan take ka ta'un sai ya karba akwai waɗanda manzo sallah sallah ya ishara da su a cikin sahabbai sannan akwai ire-iren su a cikin tabi'ina da tabi'ut tabi'ina kama kama kila ba mu rasawa har ila yau mina hada daga cikin su mun san akwai anas sannan mun san akwai sa'ad ibn abi waqqas mun san akwai cikin tabi'ina sa'id ibn musayyab sannan mun san ga sa'id ibn jubayr mun san akwai uwaisul qarni da duk irin waɗannan kar ka yadda su yi ma addu'a sai ta alkhairi don da sun roƙa ta tabbata ka tawunta to wannan sa'id ibn jubair yana cikin su shi yawa hajjaju ibn yusuf al-thaqafi wannan az-zalimin addu'a wanda shi kenan daren nan Allah ya mai kun fa yakun daren nan ka ko san hajjaju ibn yusuf al-thaqafi har sahaba ya gallaza ma ya tursa ma wasu ya tashi bugun ko marin Anas ibn Malik har yana cewa wallahi ba don ka tsoho ba kuma ka zanna da masu da manzon Allah wallahi da ka gane korinka hajjaj ibn yusuf sai dai ka ce mai kahiri amma sai dai ka ce mai shugaba na azzalimi wannan kuma shine ittifaqin ahli sunna dan shi yana ɗaya suka azab din kafir tashi amma dai dukan ahli sunna sun ce mai dai shugaba ne amma azzalimi hatta da sayuɗi mai sassabci kwarai da gaske sai dai da azarbaɗi alkalami ne karkace ya ambatai ya ba da tarihi tarihi irin gallaza da yawa musulunci wannan abin ya ja shi alkalami ne ya bauɗe ya ce la'anahullah in bauɗe wa yi to amma dai musulmi na to amma gaskiya ya ka bara kwarai da gaske to sa'id ibn jubairi yana da cikin malaman da suka yi tsayin daka suka yi gaba da gaba da hajjaji suka nuna ba su saraya ba su saranda in ma dai a yi musulunci tsoron shi da gaskiya ko kuma a tafi lahira to haka ta kawo suka haɗu suka kafa ƙungiya mai ƙarfi ta samari sun ka fuskanci hajjaju hajjaju ba gwamnan ba shugaban kasa ba ne matsayin gwamnan suka fuskance shi a lokacin nan irin su yanzu ibn muawiya da sauransu su ne shine khalifa hajjaju shine matsayin gwamna to dama irin hajjaj duk wanda rikiba ta taso shi aka turawa wanda ko da ranka ya turbude ka bale ka mutu yanzu ya fatattaka kungiyar su sa'id ibn jubair ya yi musu fata-fata ya wawace su suka wawace suka wasu da aka kashe wasu sun karuntuma cikin nakare wasu ka boye Sa'idu bin jubair yana cikin waɗanda ba a kashe wasu suka boye ya kasance yana gudu in an ka yana nan garin sai ya bar garin ya koma wani gari in an ji ana wadda kaga yanzu ana farauta dan boko harama, ko to haka irin wannan na zafin addini ne amma dai alhamdulillah sai ibn Mujib bin Jubairi musulmi sun ce suna bisa gaskiya illa kure guda da an kai anan koren ai tawaye shi an kai kure aka ce ai tawaye kila fahimta tawaye shi a kure amma su a bisa gaskiya lalle gwamnatin zalunci ta to amma ɗaukan makami a ce ai gaba da gaba da ita shine manhajin ya ɗan kauce da yusuf bin hajjaj bin yusuf yanzu yadda gargace sun kawace to kamata ya tsaya nan sun gudu sai ce sai ya ji kowa kwara kwara sai ya gama da shi ko wanda ya bada shawara sai ya gama da shi bale wanda ɗauki makami ya shiga To wannan shi ya kawo yana farautar sayyid ibn jubairi sai da an ka shekara 20 bai kama shi ba shekara 20 sannan haka kama karshe dai sannan haka kama sa'id ibn jubairi kuma duk shekarun ga sa'id ibn jubairi na ba da karatu zabban mamaki saboda ne na duk inda ya zo garin da ya zo a ɓoye sai ya zanna a garin almajirai suna sace ciki cikin dare suna zuwa suna karatu to haka in an ka ji an ka ji kama za a gane sai ya canza gani to karshe dai sai an ka kama shi a wani wuri a cikin makka kamar dai da kaga an yi farautar usama bin bin laden shekara wa shekaru to shi ma haka karshe sai an haka shi ta hada wani da an ka hada daga cikin security ya zan ɗaya daga cikin ɗaliban shi amma dai ala baran baran kama shi ka sun hayi karshe dai an haka ma sa'idu an kai shi wajen hajjabi suka sa'in sa mai tsawo suka yi sa'in sa mai tsawo karshe dai sai ya ce masa idu gini jubair yau wa zai hana in kashe ka irin wanda wancan ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idu bin jubair ya ce sai sai kwashe da dariya ya yi dariya ya ce kana ganin ka taba jin nawa mutu alƙawalin mutuwa bai mutu ba in ji hajjabi ya ce ban taba ji ba shi ni dariya don na san yau kana kashe ni aljanna zan kwana insha Allah in Allah so aljanna kwana yau kuma kana kashe ne kai koyo ba ha kwana insha Allah Hajjaj mai kawai kyalle kace da dariya ce to in ga in iya in iya karkariyarka Hajjaj mai su da eh, sa'idu mai ne daga hannu ce ya Allah na baka rayuwata Allah ka ka sallada Hajjaj gare ni Allah ina roƙonka kaska sallada Hajjatu kan kowa baya gara a jami ɗauki abin kamar da rariya mun yi ka an ka dace noya ka yi dubu zubairu babban malamin hadisi a lokacin da duniyar musulunci ka ji da shi babban a lokacin da ana ganin irin takwara ne babu amma ina shi ke haka zalin shi yake a kashe shi amma shi ku hajja da zarin na wayan mutu yana kwanje sai ya tarza kuwa ce ihu wayo ku ce ce ni sa'idu sa'id bin zubair ga hinan zai kashe ni a ce dan da kata da kata to haka ne abubuwan dai bai kai ba ciki ne kumbura ko da an ka tashi babu shi hajjaj bin yusuf saka shi an muharin nan boye sunan wani yace an sa'id bin zubair an rajul inda huridan ya kasance saboda musiba ta faru bai faɗin sunan wasu duk da ya faɗi sunan wasu kamo su aka a kashe a ce almajirai na ko mallamai ne na musiba in ta giru kila an fahimci irin wannan ka samu kanka cikin wani yanayi kamar yanzu kaddara kila za ta za ta yiwu a ce akwai wani gagarumin dan boko haramun da ka taba karatu da shi can shekara biyu ko uku ko hudu sun ka wuce kamun wanda musiba ta bayyana ko ba haka ba yanzu da Allah kana hadin ka san shi <laughs> ka ce ai tare kuke ko kaga tsoro za ka ji ko amma kuma kila mutumin kirki na a wajenka mai gaskiya na illa fahimta k'e ta zan karka ce kila misali ko fahimta ai to sai kasance sai ka rinka koyi suna nai saboda ka a tuhume ka ko ka a tuhume ko ka a galla zama ko ka a galla zama duk in ya faɗi suna ne to za a gano ko wane ne in yana da sai an ci mai mutunci kila fahimta ka da ka san harkokin gwamnatoci irin namu ne yanzu ko ba haka ba mhm. yasa koyi suna ne malamai suka ce al-aswad ibn yazid an-nakhali shi babban malami ne tsakani da Aisha gare shi ya karba hadisai kuma shi ma yana takaicin hajjaji bai sun hajjaji shi yasa koyi suna ne don kai samai samai kila an fahimta amma malamai sun gano shi in ko shi na to hadisin cewa an rajulin inda husik ridan ya tashi kace ya koyi wani mutum karar na hadisi ta wanga dalili ko ba haka ba in mun gano al-aswad shi yasa ko haka an ka bashi sai ka je malamai sun ce mai hadisin hasanu saboda ni saboda ba su tuhumar jubair ibn sa'id da kadabi mai tsauri irin haka da ya bada rayuwa ce yayi tsayin daka zai yi ma kisse ko ma wani abu da ya jingina ma annabi kaya ba zai taɓa yiwuwa ba ko ba haka ba eh shi yasa yakan boye saboda maslaha sun yasa kai sa wasu matsala ila kan saboda hadisin hasan annahu akhbarahu cewa ya bashi labari anna Aisha ta zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhbaratu Aisha matan manzo sallallahu alaihi ta bashi labari shi wannan mutumin anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah qala yace ma min ni'in ba wani mutum Kulu lahu salatun wanda ya al'adanci yin sallah bilailin a dare daren da Darin bilailin a cikin daren da ya galibuhu alaiha naumun kwana 'yan rinjaye shi a ciki yanzu ka al'ada ka dare duk sai ka tashi kayi wani adadi na salloli kullum haka al'ada ka baka gushewa ko raka'a biyar ko bakwai ko tara ko dai adadi kullum sai ka tashi sai aka yake kiɗi su wani dare kwana 'yan rinjaye ka cikin daren baka samu kowace raka'a ciki ba illa kataba Allahu lahu ajra salati face Allah yana rubuta mai ladar sallah tai kuma wa kana nawmuhu alaihi sadaka kwana ne da yake yana mai shayi sadaka saboda ya saba ka saba da alkhairi wannan da shi magabata mutane kirki ka tsere saboda sun saba hadisi ya tabbata idan mutum ya yi tafiya ko ya rashin lahiya ana rubuta mai abin da ya kasance yana aikatawa lokacin da yana lafiya da ko yana gida ko idan safar al-abdu aw marida kutiba lahu ma kana amalu sahihan mukima to wannan irin daidai wannan hadisi ashe kaga duk wanda ka sallar dare ya tsere ma ko daren da bai yi ba kai ko da ba ka yi sai sadda kai in kai a dan rubuta ma in ba kai ba kuma babu komai ashe kaga fallar sallar dare tana da falla babba duk cikin nafila babu abin da ya kai sallar dare na firfiri muka magana na komai babu abin da ya kai sallar dare abu na gaba annabi da kai na sallar dare wa haddathani an malik an abi nadr maula umar ibn ubaydillah an abi salama ibn abd الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت hadisi shi ma hadisi ne إن kwarai da gaske حسن ما بخاري ya fidda shi da shi da imam muslim da su abu dawud Ma malik ya ce abun nadari mai suna salimu ibn abi umayya sunansa salimu ibn abi umayya shi abun nadari maula umar ibn ubaidillah baranan ba na umar ibn ubaidillah na shi wannan abun nadari yana cikin tabaqatul khamisa malami imam malik na Sai ne kwarai da gaske dukkan saba sun yi karatu sun waito hadisi أنا أبي سلمة ابن عبد الرحمن دقى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بأبو سلمة صحابي بابا أبو سلمة تابي بن عبد الرحمن بن عوف الماجر عائشة الماجر أبو هريرة أنا عائشة رضي الله عنها دقى عائشة ما كان الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت تكش كنت أنا كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم na kasance ina kwana shin hida guda gaba shin hida guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah ina gaba ga kuntu anamu baina yaday rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina kwance gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa rijilaya fi qiblati kawahuna sun miƙe sun shiga tsakani da alƙibla an fahimta ko dama keso guda fa kwana shi manzo sallallahu alaihi wasallam da Aisha to cikin dare sai ya dan suɗaɗe ya fidda jikinsa cikin lifaf cikin mayafi don kada ya dame ta ya je ya arwalla ya shigo kuma cikin musalla, cikin ɗakin bisa shin hidar sai kafa ta sallah daura da kawafunta ya sa kawafunta gaba alhali ta miƙe kawafunta to ta ce haka muka sai za sajada idan mun sallah ya kai ga sujuda ga mazani sai ya kyaface ni idan buki kawafuna faqabattu rijalayya sai in naɗe kawafuna in naɗe su in jaye mai sai ya samu hilin sujuda fa kama qama idan yace yayi sujuda ya taso ya koma ya taso ya miƙe tsaye basabtuhuma sai in miƙe kawa saboda sanin da tayi manzo sallah sai na tsayi sosai sai ya daɗe tsaye saboda haka ka tana da dama ta miƙe kafunta ta daɗe cikin daɗin barci kamun ya koma ta baka kafunta to me yasa in ki ga ya kuɗi? ya taso zuwa sujuda baki naɗewa sai ya tabe ki tacce qarat wal buyut yawma idhin laysa fiha masabihu ai ban gani ne babu fitillu dulun aiki cikin dulun babu fitillu saboda haka shi yasa ban ganewa sai ya taɓa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kai ne shi na kiyamul layl shi ma annabi da kai ne qumil layl illa qalila wannan ya dabbaka ta nisfahu aw yanqus minhu qalilan aw zid alayhi ya dabbaka ta kuma Allah shi da kai ne ya faɗi cewa sun yi lallai ko ba haka ba inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu wannan shi kara nuna muna wasu sun ce ashe taba mace da gairi shahawatin bai warware arwalla ko ba haka ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam suna taba kawa kwanta ko ba haka ba hasali ma sun kace kai wa ba mu bukatar ka ce bi shahawa ko bi laysa shahawa lamsul mar'ati la yanqulu alwudu'a haka dai suka cewa kila an fahimta sannan kuma shi ka koya ma kai mai mata kamar irin babin da muka yi bulugul marami ko a sassafta kanka ce wallahi sai ke kwanki mu lai ko ka tsaranta ma iya mutane ka ce tashi a walla ko ita tana faɗuwa ka ce wallahi sai ayyun ba haka nan baka sake ta kai lahiya lawai kai imani zalla sai eh, wacce ma haka nan ka bari ta kwanta ta huta ta kwana kai dai in ta tsare farilla shi ke ko ba haka ba ta tsare farilla a sassafta ko ba haka ba ehe, kaga in ta fara farla shikenan sauran mustahabbai da sunoni da yasu wajen ka ko ba haka ba ta yi su gare ka shi Allah ta yi ne farallai ta ko ta yi ma sauran sunoni da mustahabbai ana jin kun gane in ka ce kawa Allah farallai da sunnoni da mustahabbai ina jin baban za a yi ma na tabbata kokkan sallah sai ya kwan kwana da rana ko ba haka ba kaga an ji addu'a yi ma kaga ashe annabi sassarci jibe tana kwanan ta kat. ko ba haka ba shi ko ta salloli ka san wani bagadadiya saboda mata ce bata yi alifin ba a sake ta sai a ɗanyen hukunci ke ko ba haka ba madadin ma ya koya mata ya sake ta shi ustazu ne ko abi a hankali insha وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاي كاجا باكو ماتشو هذا نميجي غاشي حديث إنغانتاتشي daga imamu darar hijira daga malamin sa Hisham ibn shi ko daga babansa a urwatu bin zubairi shi ko daga daga gwaggote ko inna ta aisha ta ita ko da mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan muttafiki ke hadisu muttasilun eh anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale ya ce idza asa ahadukum fi salati idan ɗayan ku na sallar dan sai an gaje ya kama dauka kina dan an na asa ba fal ya kwanta ko ba mu halla kai kace kai lalle ka saba a goma sha kaza sai ka yi shi ko ba haka ba eh ba wata walfa malam ya raka'a ta uku ko biyar masu kyau ka kwanta ka dan huta ko ba haka ba don ka samu sallar subha ya cikin jami'i a to na ina ina wanin ka kwan sallah ana asalatu kana kwana kaga duk ba ai koyi ba ko ai jami'in subahin babu ka kaga ya ka rashin fa anta fa anta magarur aka ce ko ba haka ba eh man wajaba ala nawafil wa taraka al-fara'id fa huwa maghrur ko ba haka ba amun dai manzo sallallahu alaihi wasallam kai falak wal qud ya kwanta hatta ya zahaba anhu an-nawm hab bacci ya tafi ne bacci gwargwado har yaji alhamdulillah ya gamsu abin da yasa fa inna ahadakum idza salla dun ɗayan ku idan ya ci gaba da sallah wa huwa na'isun yana jin bacci ya ci gaba amma ya daure la ya dari bai sani ba la'allahu wata kila ya zahabu ya tagafiru cikin sallah yana can yana kokarin addu'a ya tagafiru imam wannan ya ce ayyada'u ko ba haka ba ya tagafiru ya ce ayyada'u tunda cikin sallah ce addu'a ka yau cikin sallah ko yana ta addu'a sai ya san bai sani ba fa na nafsahu ya jawo maka ne bala'i ya baci kai kalimar sabbu ba irin zagi ba sai ya ce maka ne dan babbar kaza ba duk abin da zaka hurta makanka ya zan suka ko ya zan lalaci ko kawakan kamar ka addu'a ko ba haka ba ehe madadin ka ce Allah ka taimake mu ka ce Allah ka yi taimako a kanmu ko eh duk irin wannan tana yiwa ko ko wasu kalmomi musamman in baka da larabci sai kai ta shirbatawa ko ba haka ba kaga sai ka ja maka kan musiba kuma an kai kore da mata suka ce an gamu da yan hali ko za ka ce an gamu da yan hali kaga sai abin ya lalace ko ba haka ba eh saboda haka ba a kwana ana sallah kai dai in ka gama kaji bacci za ka ta sallame nan Sani ka san kakkare ka samu inda kai kai addu'a ka kan kwanta sai ka huta sannan sai ka tashi da karfin jiki a umfani da kai ka umfani kila mun fahimta malami yana cewa ma da fi salatul layl duk da falalar ta fa amma ba harka ta dugo da kila an fahimta mm-hmm. وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم wani hadisi duk da dai hadisi na wanda yake munqati'ul ko mursalun amma hadisi zan gwanin ban sha hadisi na muttasilun bukhari da muslim duk sun fitta shi an gane ba duk da dai imam malik nan ya dan ya dan tuma daga isma'il ibn abi hakim shi yake annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ko mun san Isma'il ibn Abi Hakim yana cikin malaman Imam Malik da tul khalifa yake kaga bai zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam bai ma cikin kibarut tabi'ina ba ma siga ba ma wusabu tabi'ina ba kina cikin Allah ki karim mustafa ba haka ba eh eh to amma hadisi ta hankali kwance hadisi na ingantacce hanyoyi da dama ya hito daga Hisham bin Urwa daga babansa daga Aisha ingantaccen hadisi kila an fahimta nan ma ba matsalar wa ba ba matsalar imam malik ta ba tana cikin wata matsalar wata matsalar ya haya shi na ya haya wanda da ke haddasan ya an malikin tashi tashi ya roto ta haka amma a bukhari wanda ya fito bukhari cewa ya haddasana al-aqanabi al-aqanabi muhammad maslama shine al-aqanabi kowa san almajirin imam malik na sai ya ce qala haddathana malikun an hisham bin urwa an abihi an aisha ta radiyallahu anha shiko shak abin da dai lahiya lau daga malik daga hisham daga urwa daga aisha ko ba haka ba malik yabba muhammadu bin maslama labari shi ko sai katon sai katon sabtu shi ko yabba imamul bukhari amirul mu'minina fil hadisi ko ba haka ba hadisi ingantacce bai da wata matsala eh ya hayab ya hayal laifi shine mu wadan mutanan shi ya danyi kasa a gudan kwamru ko ba haka ba da ya bi ta hanyar malik da hishamu da urwa da aisha da shi kenan hadisin bai da wata matsala sai bai ta hanyar isma'il amma ne da mamu bukatar mu ingancin hadisin ko to ya inganta ila fahimta ga wani hadisin yake shi ma irin na ɗazuna annabu balagahu shi yace labari ya kai gari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami amra'atan min al-layl annabi wata rana ya shigo gida a gida ne ta gina ko ko ta Windo sai ji muryar wata irin makwataka haka kasa in kuna gida kusa da kusa kana jin dan mutun da aka yi wani gida bare cikin dare na sai ji wata mace ta salli sallah dai ta ya ji talawa ko kabbarorinta ko wani abu na musurniyarta alama wani abu dai ta fa qala sai annabi ya ce man hadi wa ce ce wannan faqila an anka fi hadhihi al-hawla'u bint tuwayt ay ya rasulullah ay hawla'u ta diyat tuwayt kai in ka tarihi an ka ce ma haula yattuwaitu sanan nata don suna cikin yan mata ko kawaye ko yan kai amarya na Khadija sabbi an kai ta gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ko an kai ma amarya za ka mance abokan amarya ko <laughs> to haula udin tuwaiti <laughs> ko ba haka ba suna cikin kawayen Khadija kaga da an ce mata da an ce manzo Allah ya haula udin dai san ko wace ka ko ba haka ba eh wadannan sanan ne bayar sai an ka ce a ah, haula ubintu tuwaitinta to menene take aka ce la namun laila ba ta kwana wata ahira mai kokarin ibada ba ta kwana kullun sallah ta kai a annabi sallallahu alaihi wasallam kullun sallah ta kai faɗa ma manzon Allah haka fa kare hazalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ji daɗi ba ya ji bai jin daɗi hatta ure fatil karahiyata karahiyata fi wajehi har Aisha ta ce mun ga alama bai ji daɗi ba ga fuskar haka shugaban kware yake duk wanda a shugaba haka yake bai sun wahal da al'umma shi ko malami ba a son ba harkar ta tabi ba ta sai an kai kure da ɗalibi sassarci a kai kware da gaske sassartawa shi ka sa a gane karatu ba tsauri ba ko ba haka ba da zarar mutum bai ba ko kure yake ce kafara ko ehe a'a ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bai ji daɗin haka ba abinda annabawa ba sallar ba karshe in ba ne marus da ai ko ba haka ba ba a son ka muna na ga addini kai da zahi wanda karshe ci gaba boya ya buwaya ko ka komo zero digiri ko ba haka ba duk gaba da ai marus ko ka ce wayo kai Allah addinin boli ko dan a ai ka tun ƙara ka ce sai ka yi ka yi kai kana wahala kana wayo kai Allah abin gadi dole ɗaya ko ba haka ba dole ɗaya ka tsare nan ka shi kenan kila gane annabi sai zan bai ji daɗi ba irin wanda ta ɗauko al'amari haka to za a samu matsala kuwa don ƙarshe zai a kuka da addini ko ko ƙarshe a yi ma'arus ta gaji ta bari hatta uri fatil karahiyatu fi waje to makala sai annabi ya ce inna allaha tabaraka wa ta'ala la yamallu hatta a aba jama'a ku dan kai kadan Allah bai gajiya da baku lada bai kosawa sai in ku kun bari duk wanda kai ibada duk wanda kai ba ko ni zaman kadan na Allah zai baka lada shi Allah bai yana kadan bai yana kadan manzo Allah ya iklafu min al'amali ma lakum bihi fa kai kurin ka runguma kurin ka iklafu ai khudu kurin ka rikon aikin da kuka iya abinda an ma lakum bihi ta Mhm. manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wani duk duk hadisi ɗaya na illa dai kalimat na sun ka bambanta eh imalu ma tatiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu kaga kenan takka azama iyalinka ko wani wanda ka kula da shi ka ce dole sai ya kiyamul laili daga fa hitatta hafa daga ba isha hakke to alhijri ko ko mi dole sai an yi raka'a kaza lalle sai an kai haka nan ko ko sai an sabta qur'ani cikin ramadana ko ko wace sallah sai ai hizb biyat ko ba haka ba ba wanda ya azama haka sai dai ima ce tsara don ka arasa shi gaba dai ko ba haka ba mm-hmm. abu na gaba amma nan suka ji mun ce haka ka ce to shikenan ba a tadda kowa ba a tadda iyali ba a ci su yi sallah a ana yi da hikima a kan don ko ga hadisi وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي بالليل ta jo da Umar kai Umar bin Khattab zai zo shi kaɗai ya kabbar sallah cikin dare na sallah ma sha Allah gwargwadon abin da Allah ya kaddaro yayi hatta idza kana min akhiril layl sai can zuwa ƙarshen dare ya dade yana yi ba can ai kaza ahala huli salatu ko dan tashe su sanye tasu ka arasa duka ko ba haka ba kai zan koyi ba ai ba yaqulu lahu sai ya ce musu as-salata as-salata إجراء يكون كما لها الإجراء إيه الصلاة الصلاة كتاش صلى كتاش كوي صلى ثم يتلو هذه الآية يكرر تامس آية جاء وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى كأمرتي يعني إيالك كذا صلى كوي جميل كدوري دينتا kakka tambaye mu game كبام arzikinka ba mu su malaman balaga suna cewa action ba sai ka roke mu Allah ka bani ba bane kawai za mu ba kai ne ita sallah sai aka ce la nas'aluka rizqan ba mu tambaye ka arziki ko eh arzikin wa iyalin naka na hanu rizquka mu za mu ci da kai kai da su wal aqibatu littaqwa kila an fahimta daga wannan malamai suka ce in ka ga talauci tsare ibada talauci budi zai zo kwarai da gaske garanti na Allah ya baka kawai ka tsare ibada takkada mu Allah zai mabu kila an fahimta saboda haka in ka juya ko tsare ko ba ga Allah ita roƙon Allah ta cikin dare roki Allah tadda iyalinka ku doge wajen tsoron wajen roƙon Allah za ku gani za ku fa wal aqibatu lit taqwa wal aqibatu lit taqwa malaman balaga suna ce ake ba tarko da nan wani malami ya ce idan mutum ya ce ma sai na ga ƙarshen ka sake sallar dare ko ba haka ba sai ka ga baya sai ya mutu ko ya lalace ya baka lahiya lau tangara wal aqibatu littaqwa kila gani abu na gaba ni ka taimaka ma wajen tashi cikin dare kai dogon hira in kai dogon hira to lalle ba ka tashi cikin dare ka zanna shi kenan kai surutu labarai har sha biyun dare kawai dai ana labarin pdp da nan titi da maga mega party da sauransu ko ina ba ka zuwa وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها wannan hadisi na ingantacce muna da shi ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci wannan annabi da kai ne hadisi na marfu'i kuma za mu ci mai insha Allah marfu'i amma nan ya zo muna a maganar sa'id bin musayyib amma mali yace labari ya kai garan sa'id bin musayyib yana cewa yukrahu an an karhanta bacci isha isha'i kama isha'i dai magarba sai ka shaka dai ne a ba a kwana an hana wannan ba a son haka ne nassin hadisi ya tabbata sannan wal hadithu ka ji ba kuma an ka isha'i in dai babu wata lalura to shi kenan ka shiga gida a kwanta zo ka samu karfin tashi sallar daren ma in ka tashi akwai wasu sifa wanda suna taimaka ma ka samu karfin yinta ka yi biyu kana dan hutawa da hadisi ma wani duk hadisai na dabarun wanda aka salla wa haddathani an malik annahu balaghahu anna abdullahi ibn umar kana yaqulu salat salatu al-layli wan nahari masna masna sallar dare ko da rana bibiyuna biyu akai ana biyu a sallami yusallimu min kulli rak'atin kaga in kai sarka biyu ka ne? kana da dama sai ka dan huta ko ba haka ba ko dan kwantawa kai kai miƙa dan minti ɗaya zuwa biyu sai ka koma miƙewa ka sake kabbartawa ko ba haka ba ya shi in kai hudu tare ko kai takwas tare kaga zaka galaba zaka ji wuya sosai in baka saba ba ga ajibar zakai min kulli rakatin salli min kulli rakatin wannan hadisi ya tabbata shi ma marfu'an daga manzo sallallahu alaihi wasallam an tambayi Aisha ko ko Abdullah bin Umar shi ma wato hadisi daga marfu'an daga manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa yaya sallar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin dare qala salatu layli wan nahari matna matna kaifiya muka magana fa kila an fahimta sifa kenan yanzu mun samu cikin sifofin sallar dare mun samu sifa ta ɗaya kenan a yi biyu a sallar ne a yi biyu a sallar ne qala malikum malik yace wa hawal amru indana wannan shine al'amarin da mun ka fi yawan yi a nan madina shi yasa a mazhabin imam malik an fi yawan yi biyu a sallame yi biyu a sallame yi biyu a sallame mun fahimci wannan to alhamdulillah to yanzu alƙawarin da mun ka yi. sallar dare in ka ga dama ka ce mata kiyamu ramadana ko ka ce mata salatu tarawih ko ka ce mata kiyamul layl ko ka ce mata alwutiru shin raka'a nawa na a dare shi muka magana ko raka'a nawa suka tabbata ko ko raka'a nawa aka yi ko kuma ana yi sai inda karhin ka ya kare ko ba haka ba ko kuma sai an yi as-salatu al'amura da mun ka san an yi sabani game da shi amma bari mu karanta hadisan mu jiya ko ba haka ba na farko dai wannan hadisi babu salatun nabi babu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam fil witr sallan manzo sallah sallan ga witr haddathani witri anan sallar dare ba witri raka abu da ka sani kace raka abu da mm, sallar dare duka wanda aka yi tsakanin isha'i zuwa alfajr duka witri anan حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن hadisin farko ke hadisi ya tabbata daga daga Yahya ibn Malik daga Yahya ibn Yahya al daga Imam Malik daga Ibn Shahabi az-Zuhri daga Urwa ibn Zubairi daga Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ina ga hadisin mun ga sai kan bai da matsala daga Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam tace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli min al-layl Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare sallar da yake cikin dare yana ihida ashrata raka'a raka'a goma sha ɗaya kai annabi sallallahu alaihi wasallam a tarawihi ko a qiyam ramadan raka'a goma sha ɗaya kai ko mu ce abinda aka ce ma alwitiru haka yi rikice alwitiru ko qiyam ramadan ko qiyam al-layl huwa tahajjud a tarawih yana ni ihida ashrata raka'atan raka'a goma sha ɗaya cikin sha ɗaya kenan yutiru min haidar kenan, an gane zai wutiri da ɗaya kenan wannan ka siffa guda rafa'a guda da ya kai ko ba haka ba ita a wutiri ko to sauran goma ɗin na farko ba a faɗi wanda an kai su ba goma na farko amma ishara ta nuna a wannan hadisi biyu biyu biyu ya yi su kila fahimta shi yasa tacce yutiru min habi wahida mun samu hukunci biyu ana biyu biyu biyu wuturi guda hukunci ɗaya ke hukunci na biyu rako inda mun zo sallah sallah ya kai a cikin dare duka duka jimlace raka a goma sha ɗaya mun fahimci wannan in ya gama fa idza faraga idza ja'a ala shiqqihi Yahaya yahya ibnu yahya al-laythi ce haka mu muwadda malik ta mu ga ta hannun mu shi ce haka tsawon wayoyi cewa ya so ka yi elefaja sai ya kwanta idan ya kwanta sai ya jin sai alfajiri ya keto an yi kiran alfijiri sai ya tashi in ya tashi salli, fa fayusalli raka'ataini raka ta fajr ko mm. thumma a ala shikkihi mani sannan wakacin na tafi. kila fahimta sai ya haka sannan ga jimla ta dan kwanan da aka yi bayan salatul fajr ko raka'atul fajr wannan shi aka ala shaqqil aymani mun fahimci wannan hadisi na gaba har yanzu dai a ƙara fayyace muna raka'a nawa annabi kai sannan ya yake yanzu حدثني عن مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري an abi salamata ibn abdurrahman ibn auf daga sa'id ibn abi sa'id al-maqbuli daga babban shi wannan fika ne na cikin tabaqatu salisa ne yake cikin imam malik imam malik cikin tabaqatu salisa to shi kuwa na cikin tabaqatu salisa salisa maqbuli sa'id maqbuli fika duka bakwai sun daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf wanda dai mun san sosai fa abu salama babban malamin yana cikin jeren giyar ruwatu na imam malik kuma ɗaya na daga cikin rijalu a saba gaba ɗaya sannan kuma babban almajirin aisha ne babban almajirin abu hurairah kuma ɗan miliyoniya na kun sani abdurrahman bin ausi kuma ɗan ɗan ɗan aljanna ko abdurrahman bin ausi ne a cikin goma ɗin nan ko masha Allah annahu sa'ala aisha ta shi da kai ne tambaya aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa kanat salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama fi ramadan yaya sallar annabi take a ramadan sai ce a ramadan don cewa a ramadana sai ta mai ƙarin ilimi sai ta ce fa qalat ma sallallahu alaihi wa sallam Allah bai kasance ba yazid yana daɗi yana ƙari fi ramadana wala fi gairi ga ramadana da kai tambaya da garin da ma ba ramadana ba kowane bai kari ala da asharata raka'a akan raka'a goma sha ɗaya wacce raka'a goma sha mun fahimci wannan to nan ya ya kai shi can mun ce wuturi guda akai ko raka'a guda ko to nan ga yayi da aka yi shi yusalli arba'an zai salla raka'a hudu tashin hari raka'a hudu bai zama sai ga ta hudu ne ce tacce fala tas'al an husnihin wa tulihin game da kyau da tsayi ba sai ka tambaya ba kai ka san sai an yi sallah ta fa akai sallah ba ba koton kurciya ba sallah ta akai kuma irin ta annabi sallah alaihi saboda haka fala tas'al an husnihin wa tulihin kakka tambayi tsawon su da kyau su in ya hudu nan sun yusalli arba'an ya tashi kuma kabbarta wasu hudu su ma fala tas'al an husnihinna wa qulihinna irin na kasu thumma shalli salata same uku shi ana akaga akwai gasita hudu hudu uku ko na mara yana mana ita ko wannan na fa qalat aisha aisha tace da ga haka kwana ta kaice kwana sharkat can a yi awa biyu ta farka kuma ta iske annabi na ta sallah abin ya kirkita ta shi ya tabbai mamu sallallahu ya aka namu kana ku kwana kamun kai sallar tarawih kamun kai sallar dare kana kwana ku qala sai ce ya aisha inna aynaya tanamani wa eh, ina amsa eh, ina kwana amma kwana idanu ba kwanan zuciya annabi ya haka khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi duk da dai sayyidiya ce khususiya ce ta annabawa amma dai da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yake magana wannan annabi ya ta haka shi yasa annabi shi kwana bai wara rimi arwalla sai da in ya tashi yayi zo abin da kawar arwalla kwanan zuciya ba ka san wanda ya taho ba ba ka san wanda a tafi ba kai rihi ba ka sani ba ko ba haka ba a ci sunanka ba ka sani ba a yi kuwa ba ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam kana bisa gare kana labari ƙara yana ka jin kai kai tangaram amma idanun za su yi kwana su huta su huta irin hutawar taka ta mai kwana amma zuciya ce ba ta kwana wannan mu'jiza ta ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa in yayi kwana ko da ya tashi ya ce yayi mafarki daidai yake dai na farki an kai mai wahayi saboda la ta namu kallu la ya namu kallo daidai an fahimci wannan mun samu mi raka'a nawa annabi kai sha dai ko a waɗannan hadisai guda biyu na ce muku hadisai da ma biyu na akwai masu sha ɗaya akwai masu sha uku ko to ga na sha ɗan an fahimci wannan to amma kafin mu zo ga na gaba masu sha ya kamata mu yi tsokaci ga wani abu musamman don shi kenan da mun karanta hadisin sai ka ji ka gane ko ba haka ba rako inda annabi yi sallallahu alaihi wasallam na qiyamu ramadan din ko qiyamul layl din ko alwutir din lalle sha aina an fahimci wannan amma kamar ka wasa rashi sai ka jawo hadisin abdullahi ibn umara sannan ka jawo hadisin ummu ummu ummu habiba matan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai guda biyu jawo muna sannan ka jawo muna hadisin zaidu wanda za mu karanta na gaba zaid ibn khalid al-juhanni da na aisha wannan da na abdullahi ibn abbas waɗanda sai ka tara duk hadisan sai ka hidda muna ta ku kila an gane to fikihun za ka hidda muna sai mu ce hadisin abdullahi ibn umar ko wanne ne yace hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashira raka'ati ko fil laili fil fil yawmi wal laila na haddace wasu rakawai goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su dare da rana an gane ba Ya yace raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'da adh-dhuhri وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر حديث من سنشكو إن كانت متفق عليه na haddace annabi sallah sallah yana a goma a yini yana raka'a biyu kamu azhar yayi raka'a biyu bayan azhar yayi raka'a biyu bayan magriba yayi raka'a biyu bayan isha'i ku rike min nan yayi raka'a biyu bayan sannan ya a biyu kamun alfijiri raka'at alfajiri ko ummu salama a ummu habiba ta ce na haddace raka'o'i goma sha biyu ga bakin wanzu sallallahu alaihi yana yin su ce arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri na da an ka samu bambanci can biyu yace tace shi goma yace ita ko ce sha biyu to wajen inda sun ka samu farki dai qabla adh ta ce hudu sai ta ce arba'a raka'atin qabla adh-dhuhri وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر كده فهمت ni nika so mu samu dai akwai abinda aka ce ma arrawatibu a kula arrawatibu kila fahimci wannan sannan mu ko mu ce muna da hadisi ingantacce hadisin Abu Huraira yace manzo hadisin Abu Ayyub al-Ansari ko ban manta ba Abu Huraira ba abu hurairah hadisin abu hurairah kore a ciki hadisin ɗaya abu ayyukan ausari in ban manta ba ya ce manzon sallah sallan ya kasance idan ya tashi zai fara sallolin dare yusalli raka'ataini khafifataini yastatifu yastatifu ko yastatifu biha salatan layl annabi sai ya bude in zai fara sallah sai ya bude da wasu sarako'i guda biyu sassauka su babu ɗauri ciki da su yake buɗe sallah ta ka dare su ka fara yi mu rike waɗannan hadisi ko sai guda biyu abin da nake son mu kenan akwai abin da aka ce mabadal ishari kila an fahimta can ga kowa na yin su normal suna cikin rawatibu sannan a hadisi ɗayan akwai abin da aka ce ma raka'atayn khafifatayn waɗanda kakai kamar dan ɗanɗano don za ka fara sallah ta musamman sai ka dan dan murgu dan murje kwana in ka dan tashi kana dan magajin kwana sai ka tashi kai kabbara ka karanta kila fatiha kila kaza ka sa iza jaa ko qul huwallahu shaf shaf haka dai ko ba haka ba sai ka zanna kai tahiya ka sallani ka ka dan motsa gaban ka ko ina ko sannan ka tashi yanzu wurjan jan ko ka kabbarta in ka kabbarta kila raka'a eh, awa biyu ko awa uku abin da ka so mu rike mu a raka'atayn din nan ba'da nishaɗi? sannan mu a raka'atayn din nan khafifatayn ko to abin tambaya da su cikin lissahi ko ba da su ba cikin sha ba da su ba ko to inda in kai plus da su Allah ta gane hausa to sai su fito sha in ba kai plus da su ba to sha ina fata mun gane wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam saddadin ya soyaye ba'da isha'i tare kamar irin wada wada wasu kai da yawa nan al'adatan da an isha'i ko sai a ce a miƙe a yi mi tarawih ko amma kun san manzon sallallahu alaihi wasallam ya koma gida ko in ba hituwar da ya ba waɗanda amma da sallar da ya a masallaci ai sai da ya koma gida ko ya ce aisha hiddamuna hiddamin shi fiɗan nan ko ku diba hadisi yana cikin bulugul mawa yace wa raka'ataini ba'da al-isha'i sai fi baiti an gane fi baiti to in yanzu kai su gida to in ka zo masallaci sha ɗaya za ka yi kila an fahimta don ko da yi isha'i ba kai ko wace na fila ba to ya halatta ka yi sha uku da su sai ka yi su a matsayin ba'adar isha'i raka'atai ni ba'adal isha'i din nan da ka saba yi shekara wa shekaru don ka wani shi bai taba bai bai kiyamun laili sai ga ramadana ko ba haka ba shi wadanda ya saba ya dan da yake nafila abin da aka ce ma al'ada shafi da mutum shi yake eh to wadannan da yake ba'dal isha'i to sai ya yi su in ya yi su to ya yi sha ɗai kaga za zama sha uku ko o su o khasifa ta yi kila an fahimta in kuma ya yi bacci bai samu yin immediate idan da ya kare isha sai ya koma gida sai ya kwanta bai samu yin barin isha'i ba ko ba haka ba to in ya tashi shi na raka'atai ne khafifatai ne in ya yi su sai ne sannan sai ya jera sha har yanzu ya kira nau kenan to mu karanta hadisin mu jiya وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت حديث سند يا إنجنتا كذب منا حدثني عن مالك إمام دار الهجرة an hisham ibn urwa thiqatun tun an abihi urwa ibn zubair shi ma ka an aisha ta inna tai ko gogote ko inna kai ko gogote shi abdullahi ibn zubair dan dan asma'un yawa inna yawa jazakallahu khairan ana aisha ummul mu'minin to Allah ta hanyar sanadi hadisi da ya ganta ba sanadi ya ganta ko eh قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ينا ركعة أبو مشاو ينا باب ركعة أبو مشاو أقول ركعة أبو مشاو to ta ce kuma da kanta bai ta aisha kuwa ma za da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ramadana wala fi a kasara 11 raka'ata kuma ita ta guda ko ba haka ba kaga ka fitar da kanka isha ɗai ɗin nan in banda raka'atai isha'i raka'atai ne ba'da isha'i ba kure na ba daidai take su ta kalisa ruwa wutiri aka fassara wutiri su aka tambaye ta su ta kwai amma ba'da isha'i da ba akwai su saboda haka idan mutum ya sha uku daidai yake akan wannan fassara kira kun fahimta akan wannan fassara tare da raka'atai ne ba'da isha'i ko ko tare da khafif raka'atayn al-khafifatayn kamun ne, kamun ya shiga dawilatayn dawilatayn raka'a goma sha uku ko kuma ka ƙara ganewa duk wasu na cewa raka'a goma sha uku din nan a'a sha ɗaya na biyu din nan da sun ka cika sha uku raka'atayn al-fajr na eh ka tuna biyu ta ce bayan ya raka goma sha uku ta ce sun man yusalli idza sami'a nida'a bi subhi raka'atayn khafifatayn kaga su da suke ba cikin lisai da su sha nawa sha biyar don ka gane sha uku din dai suna mu koma karanta don ka ji sha uku suna nan وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس دقى إمام مالك دقى مخرمة ابن سليمان ثقة أنا شمس مخرمة ابن سليمان الأفدي الوالدي المدني eh wa huwa min tabaqatil khamisa tika ne malami imam malik na an quraib daga quraib sunansa quraib ibnu abi sulaimi ibnu abi muslim afwan ibnu abi muslim al-hashimi maula abdullah ibn abbas quraib tikatun tikatun amintacce na ka gane aminta ta yau ba bukhari ko ahmad bin hanbal ba ko su imam malik ka taskiya ce abdullahi bin abbas babban sahabi ka taskiya ce yace a quraibu mun san kai to daga daga sham inda muawiya take fada min na san ba ka ƙarya ya ka kenan ko ya ka sika ya ka cewa ya ka sika kenan abdullahi bin abbas ka ce haka yau kaga in wajen rankna ya wuce wanda aka cewa wasaqahu ahmad ko wasaqahu Zahiri shi wasaqahu ibn abbas sahabiyul jalilul quraibu saboda ka fika ka shi da kai ne anna abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas a akhbarahu ya ba shi labari abdullahi ibn abbas ina samari irin bana wannan shi ya kace mana gurbiyar samari kwamitin matasa ɗan ce samari kwamitin matasa irin waɗanda aka kwaikwayo da su abdullahi ibn abbas wata sai baka sai baka shawa zaka da wani tahi wani malami ya hada wajen sahabbai dukkan su kila basu balaga ba zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam su saba'in malam sai abin ya tsoratar da kai irin gudunmuwa da sun ka ba su ba Abdullahi bin Abbas na cikin su kai san wai shekaru ne dudu da annabi rasu sha uku gari sha uku ba hadisin ko dai hada shi wajen dubu biyu da yan kai kuma shi habrul umma shi a tarjuman alqur'ani ko ba haka ba aya ka sarkan kewa sai an zo inda Abdullahi bin Abbas kuma ya ce mai kai Allah bin Abbasan da warin mu kake da kai bisa goma da kake mu doka ba kana warin mu yana yawo dai bisa goma su doka ba kuma kun san darajar da Umar ya bashi ko gashi kuma Allah bin Abbas wani da hankali gare ne da ma magana ba ta dace ba ko na ce ne hankali gare ni sahabi ba musamman sai abin da suka ce ba bukatar wani amma daga cikin hankali ne abu duniyayi ya kamata yara su kwaikwayi wannan na farko wata rana mun sallah sallan ya ji ya ji ya gewaya bukata ta dan kama shi sai dan shiga bai shiga sai bai shiga da abin ba ruwa ko bai shiga da alkajiya ba bai shiga da komai na tsarki ba a shi ka gane irin kan shi abin da abin abbas ya fahimci haka nan ya fahimci abin manzo Allah ta'ala ya shiga bai bai iya koyi ba ya san kuma in ya awalla dole sai ya bukaci wani sai ya zai annabi da shiga kanki kenan ko ba haka ba sai ya sau ya ruwa da huta ya shigo sai ajiye manzo sallah sallan jeji annabi sallallahu alaihi wasallam zato ya tafi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana karewa annabi ya warka tuwa sai samu alkaja ko wani abu sai ya ga sai ya dauka ya barki sai ya fito sai ya ce ba jama'a wakka ne ruwa wani abin nan sai Abdullahi ibn ba sai ke riba Abdullahi ba sai اللهم علمه القرآن اللهم علمه التاويل yayi mai addu'a Allah ka kar Allahumma faqihu din Allah ka fashi ilimin da kimu da addini ban shi addu'a ka fahimta addini ta haka an kai gudu da ban shi ai take wuta ko ba haka hadisi ma za mu karanta sai da ya koya mana wani baba ne wanka ko ya aike shi inda wane wani wawa ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ko da ni zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito zai shiga masallaci a kada sallah sai ne ga bai dace sai da shigo za da sallah kaji hankali dan yawo aka yi sallah aka yi sallan magariba da ni annabi ya ne ana ya ta gaisa da ana kowa na faɗin bukatoci ne sai ni ga bai dace in tona asirin annabi ba gaba ga jama'a in faɗa mai sakon da an ka aiko kowa na shi sai na kawai na ce ban sai an koma cikin gida sai da mun kai isha'i annabi na nan aka kare komi aka yi isha'i aka koma gida daga shi sai shi sai na ce aiko ne an kai annabi ta zuri ba kawai ya ce ni saboda kai wadi ta ga jama'a annabi ya ji san yaro fa ya kwada mu annabi sakon annabi ya ce gaba ga ɗaya yayi ka kwanna sai ya kwana ne nan sai ka na wani kaga kwana ne ya albarka sai kwan gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ɗakin annabi ɗakin eh maimuna inna kai inna kai dun da uwa tai uwa tai sunanta lubabatu ana yi mata kunya da ummul fabali ita ya ayyat maimuna mata annabi sallallahu alaihi wasallam ashe annabi na aure da ka da ikauna baffa ne na aure da ya to shi ko abbasu ne ta hanyar ya zo inda ya zo inda wa yi, kuma ya zo inda yi. ina jin kun gane ai shi kenan saboda haka ai kaga lahiya ne da an ka taho kwanciya annabi ya aga hilo ce ku to mu kwanta yi sai an ka kwanta hilo an ka gitta hilo gashi nan da zai faɗi wanda an kwanta hilo kai wani karama ta yawa wurin ka ko ba haka ba wani karama ai ya samu karama annabi kwanta kai hilo guda ya ka karama kenan a kabarahu annahu bata lailatan wani dare ya kwana inda maimuna ta kun maimuna mun dai gane kuwa maimuna na'am yawa zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gashi nan imam mali wa salamu yace waya qaratu inna kaita kauna uwa ce ko kala yace fa faja'atu fi ardi sada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya azhilo sai gitce gitce ne gitta hilo sai ne kwanta a gittayyar hilo an ka aza hilo haka ko ba haka ba sai ne kwanta a ardu ba ho ba shin yanzu misali a dan misali idan ni ce biro ga ina tsulu ina ardu koko ba mu gane ba yanzu misali mu ce nan na tsulu koko na tsulu na tsulu ba ardu ba akramaka Allah eh dawilu sai mu tsaye da shi haka ko ba haka ba ina tsulu a nan kenan ko shi ya ɗulu ko na arzu ko duk mu gane da an ka aza hilo mu hilo kun san gehen ga ya tsawo gehen ga ya tsawo ko to inda bai da tsawon yace gashi nan falfa ja'atu fi ardil usada nan gehen tunan dai nake sai ni aza kaina tana ni miki kawo haka an gane shi kuma wata ja'a rasulullah sallallahu alaihi wa ahluhu fi duliha annabi da shi da mata tai maimuna sun ka zanna nan da yake haifo wurin mutum biyu ko ba ga ga ka annabi ga kan maimuna shi ko ga kai ne inda ya kwanta ko nan ko nan wagga uwa sai ta wanga wa ne ko ba haka ba iya ta ke kuma Aisha ka ga kan ka ga kan wanda bai dukiya sai ba ta kwana ko ba haka ba dan yaro na alama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ga malabarai sai annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ta safal layl har tsakiyar dare au qablahu bi qalilin au ba'dahu bi qalilin ko ba kai tsakiyar dare ba da kaɗan ko a ɗan wuce tsakiyar dare da kaɗan nisbahu awon kus minhu aw bid alayhi awon kus minhu qalila aw bid alayhi fassara kai alqur'ani da hadisi haka suke tare suka tahiya ana can yaro mai wayo istai kaza rasul ashe na nan bai kwana ba istai kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai gama Allah ya farka faja'ala da annabi ya tashi sai annabi ya rinka fajarat afwan sai annabi ya zanna yamsahu an waje yi biye da ya ta motsa idanu ne haka yana shahi kwana gami da huska ta ashe kaga sai a murji a murji a murji annabi kan da kwanci shi ta ko ga lafiya in ka tashi ka tashi firgigi ka miƙe tashi zauna dan huta minti biyu zuwa minti uku hankalinka ya dawo da gare ka ko ba haka ba ka miƙe ka murje sannan kuma na biyu sai ka tashi ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران الله بن عباس يكامنا mun san ta aiko annabi ya karanta ayoyin nan guda goma na ƙarshe na suratu na suratu ali imran ashe yaron yana saurari sun makama sai ce sai ga annabi ya tashi ila shannin ga wani shantar shantar ya kace ko salka kusan malaman suna tare akwai shantari akwai sarka wato abin da an ka yi da lata sannan an ka sa wani kaba ko wani an ka dan dunke shi don ya rinka sanyi in ta jike abun yana nan kullun latin ya ci ashar ne da larabci amma da lata an kai shi ba yawwa to shi ashar ne larabci ne nisani ba hausa ba <laughs> eh? yawwa yawwa to haka mu'allakin rataye fata wasa'a minhu annabi ɗauko shi sai ya ya arwalla fa ahsana wudu yace ina kallon ya arwalla mai kyau sun maqamu sani-sani ta shi kabar ta sallah da annabi haka ko kala bin ba abu na sai ce fa kuntu fa sana'atu misla ma sana'a ni tashi ni yi wa da annabi ne ka yayi ni ma tashi murji ila ya karanta ashir ayatin min khawatin suratul ali imrana ya dauko shantalin nan na annabi ya arwala ka ya yawa akwai gasa ko haka ba eh yayi arwala sannan ya zo ni zani da aka samu kure duk shi wannan bai ga annabi yayi ba shi yasa bai kure nan wallahi da duk baka ga annabi sai wasu ta kure shi yasa ba abu da ka duk wanda annabi ya ne bai kure ba amma nan zai wani abu wanda shi bai ga annabi ba sai ya kure ni akuren kuren sun fa qumtu ila janji dan to sai ya gehe jambin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kabbara sallah mun san akwai kai kabbar sallah akwai damanka akwai hagunka imamu malik bai kawo muna shi ba amma imamu bukhari ya kawo muna yace sai na tsaya hagu ga mun san hadisi ta hagu sai tsaya yace annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jawo ni ya biyo ta baya ya turo ni sai da ya kawo ni dama ga ashe sunna na in kuna ku biyu a tsaya dama ga ku ko to cikin hadisin fawa da a rasulun lai sallasallan yadda hulyum na al'arasi annabi sallasai haɗa hannu ne na dama a kan kaina yana ɗan taɓa kaina wa a kaza bi uzni al'yumna ya kama kune na na dama ya kilo ha yana ɗan murzatta ni a ma haka na cikin kanye ne kwana kuma akwai cikin duhu ya zai mai cewa kai ya shi da yake ko ba haka ba duk annabi sallasun yi mai haka to ga hadisin raka'a nawa kai cikin dare ko ko kila ya yi فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ركعنا شاديو ثم أوتارا دولة كتير ko haka ba sha uku ba sha uku ku shi ku jama'a sha uku amma na haɗa muku raka'a biyu na farko raka'atai na ni kadifa tai ko ko da aka yi ba da ishari kaga in ba kai komi ba ka tashi za ka yi in za ka zubo su jaza raka a ta yi karshe sun ba utara kila fahimci wannan yawa in an ka ce an soke soke cewa sha uku ma'ana in yi kowa ne ke ko ƙari sha ɗaya a fahimta ƙari sha ɗaya ba na in ba in a ba da lisahin wancan ba duk girgin girin da rigima da kuka ji ana cewa ba a wuce sha ɗai ma'ana babu sha uku ba wai waɗanga ba ana nan in ana nuhin su kiyamul wutin su dai kila fahimta amma in plus da khatifa kai ne ko plus da ta ne ba'al isha'i to suna kai sha uku sha uku babu wucewa in har da su sun matsa ja'a Allah ya kwanta hatta atahul mu'azzin sai da mai kiran sallah ya zo masa sun ce bilal fasalla raka'ataini khafifataini raka'atul fajr ko thumma mi thumma kharaja fasalla subha an gane ba duk da lokaci amma mu soke tambayoyi sai ku yi hankuri isa hadisin ga dun dai mu kare hujja sai mu ada tambayoyi akan kwallon وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن حزم سنانوشي an abihi daga babansa abubakar ibn muhammad ibn hazmi wancan da an rubuta mata takarda wanda cikin sa wa Allah ya masa alqur'ana illa dahiru mutumin mun hadisi malamin imam malla shi abdullahi ibn yace anna abdullahi ibn qais ibn makarama al-mudallabi aka ce mai sun ce ya amina amana jariri ya ga annabi ko dan karami ya ga annabi zuciyarsa bai karɓi komi ga annabi sai sun sai sa sun kace lahu ya walakin nahu min kibaru tabi'ina shi a cikin kibaru tabi'ina na dan yaro na lace lokacin bai da wayo irin wayo sab ladin abbas shi wa shi abdullahi ibn qais ibn makaram shi yasa duk hadisi ne daga sahabbai an to shi roto ga annabi da arsu ba ga sahabin akhabarahu shi yabba abdullahi ibn abubakar labari yace yace an zaid ibn khalid al shi zaid ibn khalid al shi wannan babban sahabi ne annahu yace qala yace ni yace la armu qannal laylata salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi yau sai na yi dakun in gade wa annabi ka sallah yau kan na gaji da ana cewa sallah kaza ake ana sallah kaza ina ta kwana yau ban kwana kwakewa ga yi da sifa da kanniya kai biya wa kanniya da sai na gani mi yayi ka ga dokan marai fatta wa sattu atabata a dangar ma kofa annabi ya aza kai ne kwana duk annabi tun kai tara dole ya ko ba haka ba eh sai ka kwanta inda ya ka to dole a ce tashi ka san haka muka yi kace masallaci kana son a tashi ciki sai ka samu inda liman ka sallah ka kwanta dole sai a tashe ka cewa tashi ai sallah ko ba ka yi ka tashi ka mutane wuri ko ba haka ba amma kuma gehen masallaci ba ba tashe ka sai ka kwanta inda sai an tashe ka eh to sai kwanta ala gashi nan fata wa sattu daga wisada a atabatun ce a taban manzon Allah ita wisada haka kai au fustadahu ko kuma askunniya askunniya aka ce mai ko labure amma kusan na da na kawai ko na dauri aka yi ko malami aka ce mata mai kama da labule yanzu na yan yau asaberi yawa jazakumullahu khairun yayin manzo sallallahu alaihi wasallam da aka yi ko yana ta nade shi aka yi ko eh eh to sannan a sakai in za a shiga kwa sai a sakai to da an ka sakai sai zo ya aka kai ne ya danne shi ka sai in za ka yi tuwa dole sai an jaye an naɗa cewa an tashi Allah ya ko kuma haka ba eh duk gudana to shakkar rawi a aw fusadahu kuma duk dai wuri gudana ne uhm. ana nan ko fa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam to manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sallah to da ya tashi sallah fa salla adiba kuwada fa salla rak'atayn dawilatayn dawilatayn dawilatayn ba haka an ce ba in hutar da ku nan zuci sun ittifaqi sun ce ya hayar ne ya hayar laifi ya yi wahamu ku yi hakuri ko ba haka ba ka sun hadisin haka ko ba haka ba sun ce ya yi wahamu duk wanda sun karoto hadisin ga sun wahama ya haya kuma daɗin wahamawa duk almajiran imamu malikin ba haka sun karoto shi ba kadima bukhari bukhari ya hidda shi daga imamu malikin muslim ya hidda shi kalima guda da fitar shi cewa sun kai fasalla rasulullahi فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين haka yace kadiba muwadda ina muwaye bukhari sai da ya ambaci faro baro wadanga malam bazan ko na kan sai to shi a kan gyara amma muwadda haka yake wa amma ruwaya ya haidul la hayal lazi ya haka amma Allah ya munka magana a zan ka dubawa ko ba haka ba ku diba muwadda Ka diba nan ba ka koma cikin bukhari ka duba ta ko ba haka ba sai ka zamu sai ka in ka zo karatu sai kana faɗi ko ba haka ba kana da fika ba ina zato ba ba na ji an ce ba ni na gani da an gane ehe sai ya ce fasal kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla raka'atayn khafifatayn thumma salla raka'atayn tawilatayn tawilatayn tawilatayn nawa raka'a nawa a'a a'a karatu farko fa kama suna ta fasalla raka'atai ne kafifatai ne thumma salla ta ne nawa kenan hudu dawilatain dawilatain dai wata siffa suta okay ko siffa daita siffa daita yayi raka'a biyu dogaye dogaye dogaye eh suna har za ka faɗi amma na farkon da yayi ta ne dun ka gane su yanzu sharp sharp yayi su ta yan yau yan yau ko shakka nan babu khafifa ta yayi amma da ya ta raka'a biyu na kabbara ta biyu dawilataini ta dawilataini ba raka'a biyu dogaye raka'a wasu biyu dogaye rakin raka'a nan biyu su ne ta ta dawilataini ta dawilataini taukili na raka'a nan an kai to sai ku ci gaba da kidaya ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما نوى ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين إيه؟ نوى وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فتلك ثلاث عشر ركعة ركعة هم شعبكنا شعبكنا مجيبة أترك الله الإنسان يا يجبه بلا ليس بلا كرنتا لا شيء مكو abin za ku yi bari fasa ai daidai yake daidai yake ba ku gani ba kana ta abu a gane farko ba ittifakan sun yi ittifaki cewa ya hayabnu ya hayan laifi ya yi wani wahami nan na farko ya ce ɗawila ce ni ɗawila ce ni ɗawila ce ni bai ya ce da dogaye an ka fara in ka karanta ka kidaya kakkasa gyaran da mun kasa kawai ka karanta su ka ce sun mara maraka eh, fasalla laraka ta ɗawila ni ɗawila ta ɗawila ni ba biyu ba biyu na kawai sannan sai ka ce sun masalla laraka a ta huma dun da ta ne kabla huma ba hudu ba thumma salla rak'atayn wa huma duna tani qabrahuma ba shidda ba thumma salla rak'atayn wa huma duna tani qabrahuma takwas thumma salla rak'atayn wa huma duna tani qabrahuma goma thumma salla rak'atayn wa huma duna tani qabrahuma sha biyu ko ko thumma autara guda kenan fa sai muka ce to kurin da an ka samu shi ya hayad ne ya laifi tashin harin sai ce ɗawilata ba haka ba na biyu za a samu ɗawilatin ɗawilatai ne kamata ya ce fa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallara ka'ataini khafifatain sai ka ce biyu sai ka ce sun thumma sallara ka'ataini ɗawilatain ɗawilatain ɗawilatain hudu sannan sai ka ambaci shidda ko shidda zan ce takwas bayan waɗanga sai ka kama cewa sun masalla raka atain wa huma da sai qablahuma sai ka samu shidda sun masalla raka atain huma da sai qablahuma sai ka ce takwas sun masalla raka atain huma dunal sai qablahuma sai ka ce mi goma sai ka koma faɗi ka ce sha biyu sai ka ce sun ma'autara in ma rijima lisan ya rikitar da kai to ga nassi sai ta ce fatilika talata ashara raka'ata in ma gishin ya uku sha uku da yankai ta wuce sha uku ko da ya ka rikice sha uku kakka wuce sha uku amma abin da muka son ka gane na farko khafifa yi. shi yasa Allah mu in za ku yi mana sallah ya hanka tashi rak'o'in biyu na farko ka farta karanta mana qul uzai ko su qul huwallahu ko idza jaa ko ba haka ba kaga dan wasa mai kwana sai ai sauyi a sallami sai a ce jama'a to ku shirya ko ba haka ba ka san bakar za a yi ko ba haka ba <laughs> to Allah ya samu gani to yanzu karatu na gaba insha Allah za mu yi shin ana ƙari kan shi uku ko ba a yi a wajen nan kun ya amsa ko ba haka ba a nan ya sha ɗaya tsaya ko ba haka ba in mun ci sha ɗaya ka fahimce mu su ɗaya yayi in ka ce sha uku mun ka ce sha uku ka fahimce mu ya haɗa da ba da bishayi. halas mun ƙari amma ƙari kan haka to sai malamai yi magana ina jin mu dakatar da tambaya akan na'am na ƙarshe to laba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ya tambayi game da matsalar da an ka samu wancan satin ba shi yasa ban ce komai game da ita ba ce malam kabiru yayi bayanai shi ma malam yayi bayanai Allah dai ya kare mu sannan kuma ɗauki mataki na ɗaurewa ko ba haka ba